baya ne ka je kana shafan kabarin ma ko kana shafan makaran da aka dauke shi ko jikinsa wannan bidi'a ne bidi'a ne ma gabata ba san da wannan ba kuma zai kai ga shirka shirka kuma tana ɓata addini ku dubi yanzu rashin adalci da 'yan bidiya suka yi wa shekul islami ibn taimiyya ibn abdulhadi wadda wani littafi da ake ce masa al'ukudu durriya littafi ne da ya rubuta shi a kan rayuwar ibn temiya ya kawo dukkan abubuwan da aka faɗa a kansa ko aka yi masa musamman ma lokacin da ya mutu aka samu jahilai suna zuwa suna wasu abubuwan da bai dace ba a jikin janazarsa a jikin gawarsa abin wanda ya saba ma shari'a wanda ko shekul islam ibn taymiya bai karantar da wannan ba bai karantar da wannan ba ya ma yaki waɗannan abubuwa na shirkiya ta ya yaƙa amma yan bidiya sai suka suna karanta suna cewa ah, ai an yi shekul islam ibn taymiya kaza an masa kaza an masa kaza to an masa kaza shi ya karantar shi ya ce ai masa